يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دعوة لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قديا قال من جرما دعوكك دينونا منا وانا يمتشينا جمعة قوم شاك ليا قوة الربيع الأول هجرة دبو دير داري أربعين دهدو wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan oktoba miladiya 2022 muna masallacin anas dan malik ne da ke a unguwar gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin cigaba da karatun muna cikin kitab fada'il sahaba littafi ne da ke magana akan falalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> kuma muna cikin babi na bakwai babu manaqib Uthman ibn Affan abi Amr al-Qurashi radiyallahu anhu za mu tashi hadisi na 3696 kuma darasinmu na 565 za mu gabatar a wannan yammacin da ikon Allah على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله قال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي أن يونس قال ابن شهاب أخبرني أروة أن عبيد الله بن أبي بن خيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد قد أكثر الناس فيه فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك قال يا أيها المرء قال معمر أراه قال أعوذ بالله منه فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك قلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى الأضراء في سترها قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما اعطيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم قلت بلى قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه من بالحق إن شاء الله ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين إمام البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي شين شبيب بن سعيد عن يونس شين ابن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب شين محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله كما لك كناية سقدا أبو بكر كما المصريين وكما المدني قال أخبرني عروة سين عروة بن الزبير ابن عبد الرحمن الزبير آه، ابن العوام أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المثور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث قال ubaidillah yana da malamai guda biyu wanda ya an ji wannan hadisi gare su na farko miswar ibn makharama sai abdurrahman ibn al-aswad ibn abd yahud su duka sun ce mai ma yamna'uka an tukallima usman li akhihi al-Walid suka ce ma Ubay ibn Adi me zai hana kawa sarkin musulmi magana Shi ne Usman ibn Affan li akhihi al-Walid game da dan uwansa li ummi Walid ibn Uqba domin faqad aksara nasu fihi mutane fa sun yawaita maganganu game da shi na cewa an kama shi da shan giya mutane na ta faɗi suna ta faɗi suna ta faɗi to saboda mai ba kai mai magana kai mai nasiha ya ɗau mataki a kan shi kuma ga shi gwamna ne ba fasa'ida eh, faƙasa da usman eh, faƙasattu li usman ya ce sai na ma usman na mai hatta kharaja ilal masjid Eh, hatta kharaja ila salah har lokacin da ya fita za shi wurin sallah masallaci na hadu da shi a hanya kultu nace inna li ilayka haja ina da bukata gare ka sarkin musulmi yanzu muna ita da sarkin musulmi hanya mu ce muna da bukata gare bai tsayawa halin mu ya sani ya sa bai tsayawa a ya tsari ya bai tsayawa ko amma shi wanga da ya tsaya shi ko halinsu ya sani wahiyar nasihatun lak ya ce kuma wannan maganar da zai maka nasiha ce zuwa gare ka ƙala sai ce ya ayyuhal mar ya kai wannan mutum minka to kala ma'mar daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin ba a wannan isnadin ba maimakon Yunus ibn Yazid al-Aili akwai isnadin da ke ɗauke da ma'amar ibn Rashid al-Azdi zuwa ga ibn Shihab to shi a hadisinsa sai ce urahu kala a'udhu billahi minka saboda haka minka ɗin nan da ya ce kamar taƙaicewa da yi ina neman tsarin Allah zuwa gare ka wato kar ya zama maganar da zai zo mai da ita magana ce ta fitina wadda za ta hargitsa mutane abin da sarki musulmi ya ce mai kenan ya ce da jin haka fan sarraftu ne ko sai na juya farajatu ilaihima sai na koma can wurin waɗanda suka izo ni al-miswar ibn makhrama da abdurrahman ibn al-aswad sai na koma can wurin su muka zauna tare ilja a rasulun usman muna zane ɗai sai ga manzon usman ya ta ya aiko shi ya zo ya kire ni fata tuhu sai na tashi nufi an ji yadda aka wa shugabanni uzuri ko ina neman tsari gare ka shi kenan sai ce to salaman salaman sai koma ce ya zauna sai aika aka kira shi faƙada sai ce ma nasihatuka me haka da kace za ka yi mini faƙultu na ce inna Allah subhanahu ta muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq Allah subhanahu ta'ala ya aiko nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya musulunci wa anzala alaihi alkitab kuma bai kyale shi haka nan da sa ba sai da ya saukar mai littafi wannan littafi ya zamo jagora gare shi ya zamo kundin da zai ta amfani da shi wurin kira zuwa ga addini Allah wurin ibada wa kunta man istajaba lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma kai kana daga cikin waɗanda suka karba kiran Allah suka karba kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ji yadda ake tunkarar manya ko sai dai magana Allah tukuna Allah ya sauko mana da falala mai yawa shine aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kai kuma na san kana daga cikin waɗanda suka karbe wannan musulunci ka karɓa kira Allah ka karɓa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kaga ya fidan da ce wanda ya nasiha gaskiya ce nasiha ce don ga shimfiɗa kyakkyawa fahajartar hijiratai ka kuma hijira hijira biyu ka hijira daga maka zuwa habasha ka hijira kuma aka dawo ka kuma hijira kuma hijira kuma ta biyu hijira ta farko biyar ga shekarar nubuwa ko hijira kuma ta biyu bakwai ga shekarar nubuwa duk waɗannan hijira guda biyu ka yi su saboda kana da matsayi da falala a musulunci da kuma eh, ido kake a musulunci wa sahibta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'aita hadiyahu kuma ka ga shari'a wa qad aktsara an-nasu fi sha'anil wali to ga eh, manufar abin haduwa da shi go ya haɗa mai matsayin shi da ya kamata a ce duk wani abin da zai zama cin mutunci ga addini da ma'abuta addini bai kamata a ce ya kyali ba amma yaya aka yi abu kaza ya shiru mutane ba su ji matakin da ya ɗauka ba abin da ke sa mutane magana kenan ko da zarar abu ya faru in shugaba ɗauki mataki ko yayi magana to shi kenan ɗayan biyu ko da ya kasance wannan maganar da ya yi wadda ta dace ce sai hankulan mutane su kwanta duk mai son gaskiya bai tsaye gumi amma idan aka ji ya shiru ko kuma ya zan maganar da zai kuma ba ta kwantar da hankali ba to nan daɗa hargitsi za a yi ko amma in ya gumfa ya shiru bai ce komi ba sai mutane su yi ta guda guni wani komi bai ce ba mun ji wani ya ce wani ba mun ji ya ce ya kamata ko a ce ya yi magana to shi ne ya zo ya gane haka nan ya yi kamata waɗanda ke da ikon isa zuwa ga shugaban nan su samu izini na isa gare shi don su mai magana ga abin da ke faruwa kamar yadda waɗannan sahabai guda biyu suka yi magana da ubaidullahi ibn adi su sahabbai ne shi kwata tabi'i ne amma sun san ya hisu shiga a wurin Usman ɗin saboda haka sai suka nemi ya je mai magana ko da nasiha za a yi akwai wanda aka san yau wani nasiha yana yi wa ya karɓi nasiha amma ni in ko na mai nasiha ne bai karɓa to sai suka yi yi adi ibn ubay ubaydullahi ibn adi to qala sai usman ya tambayi shi ubaydullah adrakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu la sai na ce mai a'a ba riske shi ba walakin khalasa ilayya min ilmihi sai dai ilimin shi ya iso gare ni abin da ya karantar ya iso gare ni ma ya khulusu ila al'azra fi sitriha irin labarin da ke isa ga mace matashiya a cikin gidan da take a ɗakin da take bisa gadon da take lullube da labulayi to irin labarin da ke isa gare ta ya zan ta ji labarin abin da ke faruwa a cikin gari ba abin da ke ɓoyuwa gare ta to nima ma ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gare ni hakan kala sai Usman ya ce mai amma ba'adu fa inna allaha Ba ba'asa muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq haka ne ko fa kuntu mimman istajaba lillahi wa lirasulihi tabbas haka ne da ka faɗi Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya kuma ina daga cikin waɗanda suka karba wannan kiran kira Allah da kuma kiran manzo sallallahu alaihi wasallam wa amantu bima bu'ista bihi wa amantu bima bu'isa bihi kuma na imani da abin da aka aiko shi da shi wa hajartul hijratain kuma yi hijira sau biyu ɗin kamar yadda ka kace kama kulta Wasu sahibtu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yi zama cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bay'atuhu kuma na mai mubaya'a na nuna amincewa ta da yarda da abin da aka aiko shi da dai imani yace fa wallahi kuma da Allah nake rantsuwa ma asaituhu ban taba saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala gashashtuhu kuma ban taba mai algusu ba in ce eh na yarda alhali ban yarda ba ban taba mai haka nan ko ya ce in je yi abu biyu sai in je in yi guda in ƙi yin guda to ban taba yin haka nan ba hatta tawaffahu Allah har lokacin da Allah an shi rayuwarsa kuma Abubakar mithluhu sannan shi ma abubakar na yi zama da shi kuma haka nan ban taba saba mai ba ban taba kuma yaudararsa ko in ci a bani shi ba soma umar misluhu sannan na yi zama da umar kuma haka nan ban taba saba mai ba ban taba yaudararsa na ci amanarsa ba su masu huliftu Sannan ni gashi an naɗa ne a matsayin khalifa bayan umar to yanzu tambayar da nake muku ku wayannan mutane afalaysa li min alhaq shin yanzu wani ba ne da haƙƙi mithlu allazi lahum irin misalin da magabata haƙƙin da magabata na suke da na yi musu da'a da biyayya kada a saba musu kada ci amanar su eh ko a'a kware ko yana da waɗannan tau sai eh, adi eh, ubaidullahi ibn adi yace bala yace kwarai ko kana da haƙƙin da ka cancanta maka da'a da biyayya qala sai amirul mu'minin yace fama hadha al ahadith allati tablughuni ankum to mi awwan ga labari dake isowa gare ni da gare ku ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani shi ko kaza ce wani shi ko kaza ya ce me anna wannan ce ce kucin da kuke yi haka nan bai dace ba duk abin da magoya baya suka gani wanda ai na daidai sai su gode ma Allah wanda ba na daidai ba to ba tsaya za su suna ce ce kuce ba a samu wanda zai jiwa shugaba magana in aka yi magana mai yiwuwa shugaban bai san ma abin ya faru ba ko kuma ya faru bai san hakikani ya yake ba in ya so sai bincika san matakin da zai dauka yace amma ma zakarta min sha'anil wali kenan duk faɗe-faɗen da ake yi kenan amirul mu'min na da labari ko <laughs> Ya yi ya samu labari dole ne akwai oyun wayanda zai sa masu shako mai labari mai ka faruwa cikin gari wayanda za su zo su faɗi mai ga abin da ke faruwa wuri kaza ga abin da ke faruwa wuri kaza ga abin da ake cewa wuri kaza ga abin da su wani ke cewa wuri kaza in ya so a san gyaran da za a yi da matakin da za a ɗauka ya ce amma ma zakarta min sha'anil walid amma abin da ka korahin da ka zo min da shi na sha'adin walid ibn uqba fa sana'khudhu bihi bil haqq za mu dauki wannan nasihar da ka zo min da shi za mu duba lamari na bil haqq da gaskiya ko kamin ya zo mai da wannan labarin ba hitabatu sarkin musulmi da labarin uqba ba yana nan yana bincike menene gaskiyar labarin da aka zo mai da shi an zo wa umar ibn khattab da maganganu eh, akan sa'ad ibn abi waqqas lokacin da yana gwamna sai da ya tsaya ya bincike na kwakwaf tukunai tabbatar da gaskiyar tsegunguman da ake zuwa musu da shi ya gane cewa eh tukunna dada ya dauki mataki akan shi to ba da an zo ma shugaba da tsegumi kaza an ce wani ya yi kaza wani ya yi kaza kenan sai a dauki mataki akan shi a tsige shi ko a mai haddi ko a yi mai kaza sai an tabbatar da gaskiya abin da ya faru ثم aliyan. sanan sarkin musulmi sai kira Ali ibn Abi Talib fa amarahu an yajlida an yajlida eh, an rama an yajlidahu ko wata wasu riwayoyi kuma an yajlida yaje ya mai bulala na shan giyar fajaladahu 80 sai mai bulala 80 a lokacin sa'ad ibn abi waqqas shine eh, abin nan eh, shine gwamnan na abin nan na eh, kufa sai Uthman ya hidda shi ya nada wali Sa'ad ibn Abi Waqqas na da matsayi a musulunci ɗaya ne daga cikin asharatul mubashara bil janna da yazo cikin hadisin Tirmidhi dunkule sannan gashi kuma sahabi ne shi ko wanga tabi'i ne ashe a hidda sahabi a sa tabi'i ya dace haka nan to saboda mai Usman ya haka nan sannan ga fadalar da ke gare shi to ana nada tabi'i din ga kuma sai ga abin da ya faru gare shi aje to ai da ma mun haɗi haka nan suka cewa to sannan an yi ta korafi akan Usman din cewa yana hidda waɗanda ba banu umayya ba yana nada waɗanda abanu umayya ga mukamai kuma wannan ba laihi ba ne wanda ka amince mai dama shi za ka naɗa shi mukami shi za ka ba shi mukami ko wanda ba ka da aminci da shi ko akalla dai a ce ba ka san menene matsayin shi ba dangane da amincin shi zuwa gare ka kana ga dakatar da shi ka sa wanda ka tabbatar da amincin shi zuwa gare ka saboda ko kowane shugaba na da siyasarsa a wurin tahiyar da shugabanci ga muna yanzu wannan abin ya zama ruwan dare gare mu duk wani wanda yake shugaba ne da ya haukisa shugabancin nan to tankaɗe da rare ya fa zai yi duk waɗanda an da mukamai akwai waɗanda ya amince musu sai ba su bisa ga mukamansu akwai waɗanda wasu bai amince musu ba sai kwaɗe su ko kuma wasu bai san matsayinsu ba su ma ɗin da ya ɗan ɗan jinkiri kaɗan sai shawara ta ba shi ko da ya basu ko kuma ya kwaɗe su an ta yin haka nan ba ɗaya ba biyu ba kamar yanzu yadda wasu ke sukan sheikh usman ibn eh, sheikh usman ibn A kan cewa ai duk gaba ɗaya ma ya zo ne ya roshe shugabannin musu abin na hausawa ya naɗa hillani kawai saboda haka jihadin shi ainihin na hillanci na hillani ba jihadin musulunci ba ne yaya shugaban da zan rubuta ma takarda a aika mai ina kira ne zuwa musulunci ya kyakkece takardar wani kuma bai kecin ba amma ya yin ɗa'a har sai da aka yi yaƙi da shi shin an ci shi yaƙi kuma ce kuma in jawo shi kuma naɗa shi shugaba kuma shina yiwa <laughs> bai yiwa saboda haka waɗanga da suka ci yaƙin nan cikin su ne amintattuna saboda haka cikinsu ne zan ɗauki wanda zan naɗa in ya kasance daga cikinsu akwai waɗanda na amince musu kuma hillani ne a wannan wurin kaga sai nada hillani ban da ko ba haushe wani wuri da ce na amince mai amma ba nan yankin yake ba ba da shi suka yakin da suka kwabe wannan mugun shugaban ba a ce ɗauko shi zon ba shi shugabanci na su ma da suka yakin bai musu adalci ba to da haka nan ne da haka nan ne da haka nan ne da aka ci yakin yan doto aka ba da samu da a shafa to a ta ɗauko wani bahaushe wani wuri a zo a bashi yan doto alhali samu da a shafa da shi aka je aka yi yakin ga kuma shi ne asalin ma waɗanda suka hasa ma wuta har abin ya kai ya kawo aka je aka yi yakin kuma aka kwace hannunsu to wannan wurin ne wasu ke cewa wa an roshe abin nan jami'an musulunci yan doto wani roshe jami'an musulunci su dai suka roshe abinsu to saboda haka amma bauchi da aka ci bauchi wa an ka ba yaƙubu an ka ba ko Yakubu tun ana ɗagal yana tare da shehu har lokacin da aka zo eh, zamfara shehu ya zauna faru suka je suka haɗu da bawa jangwarzo magami lokacin da gina masallacin faru duk tare da yaƙubu aka gina masallacin faru yaƙubu yana ɗauko kaya abin gina yana kawowa shehu ya ce ku kama mai ku taimaka mai wata ranfa zai zama shugaba shi baku dawaki kuma abin ya tabbata haka ne ya zama shugabanku kai da shi aka yi amfani aka ci barno don sai da suka naɗo yaƙi za ka zo lalle su yaƙi tsakwato shehu ya ce to mutanen ga idan suka yi sunan ga hasashen da nake gani ba mu yi musu yaya za mu yi abdullahi ya ce to ai yaƙubu na can a sa shi tarbe su da can da ce aka sa yaƙubun bauchi ya tarbe su daga can suka fafata kuma allah ba shi nasara a kansu shi ke an gama da borno sai sa bari ne ke cewa wato ai ba ku hilla ne kuka ci mu da yaki ba fa su ko hilla ne ce to bayan mu kuke <laughs> a fahimta ko har yanzu bare bare ba su yadda cewa hilla ne sun ci su da yaki ba su kuwa ne sun je sun ci su da yaƙi tun da wanda ke ƙarƙashin su ne mai abin nan da na'ibin su ne ko ya ci su da yaƙi tashe su suka ci su da yaƙi kenan to saboda haka haka ne duk inda aka yi yaƙin amma zariya da aka ce aka kai takardar shehu ya karba kuma ya amince mutane suka ki amincewa da kai ne ya nada yaki aka yaki mutane kuma aka samu nasara akan su to shi bar mai shugabancin shi aka yi ba a taba shi ba to haka ne lamarin a ko'ina saboda haka wannan tuhumar da aka wa Usman ibn Affan eh ya yi amma dai ba zalunci ba ne waɗanda ya amince da su ne ya daɗa su ko musulunci bai ƙi haka nan ɗin ba to alibin abin talib ya mai bulala ne tamanin a lokacin shi alibin abin talib ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bulala arba'in ya yi abubakar arba'in ya yi umar arba'in ya yi amma usman ya yi tamanin ni kuma arba'in na yi amma kuma dukkansu kuma sunna ne da tamanin da arba'in ya ce duk sunna ne ya ta ko saboda aka wasu yi arba'in wasu kuma su yi tamanin ina ba bulalan shan giya kenan ko tsayyar Allah ramma hadisu mana gaba da suna musaddar قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا مسدد baka da shi ya yahya an sa'id an qatada anna anas radiyallahu anhu haddathahum إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف وقال اسكن يا أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهدان وشهيدان حدثنا مسدد هنا ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد البصري قال حدثنا يحيى Wani ya hayani a wannan ibn ibn wa ibn sa'id al-qattan jazakumullahu khairan an sa'id kuma kaw. in ku ce yahya Ibn sa'id ne al-qattan ko to an sa'id kuma shi ko wani sa'id ne eh al-maqburi a a eh ashabul yamin taf an sa'id eh kakka jin tsoro <laughs> daidai ne abin da kuke haɗe amma dai ba ku haɗe yanzu ina ji da can cikin makoshi eh sa'id ibn abi aruba ne shi ne anan sai da al sai ka ga abu huraira hmm? to nan ne ake maganar sa'id al amma idan ba abu huraira ba katada to sa'id ibn abi sa'id ibn abi aruba ne an katada. anna anas radiyallahu anhu haddathahum قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم أهدا النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهد وما هو أبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر دا عمر دا عثمان سنة تاردش فرجف sai dutsen uhud din ya girgiza fa qala sai annabi ce uskun uhud kai uhud yi shiru ina ku samu natsuwa hmm yana jin magana ko kwarai ko yana ji inda bai ji da annabi shi bai mai magana azunnuhu darabahu bi rijlihi yace ina zato in ji Anas cewa annabi bugun dutsen yi da kafarsa falaisa alaika annabi ya ce babu wanda a samanka illa nabiyyun fati annabi wa siddiƙun da kuma shi ne abubakar Siddiƙ wa shahidan da kuma shahidai guda biyu umar da usman mhm. to saboda haka dukkan sun samu kyakkyawan lamban yabo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga fada ubangiji subhanahu wataala to haddathana muhammad حدثني محمد بن حاتم بن يزيد قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله الناتي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم تابعه عبد الله بن عبد العزيز عن تابعه تابعه عبد الله بن عبد الله عن عبد العزيز عبد الله بن صالح عن عبد العزيز حدثني محمد بن حاتم ابن بزيع ابن بزيع ba ya zai ba ابن بزير قال حدثنا شاذان شنع الأسود ابن عامر قال حدثنا عبد العزيز أبي سلمة الماجشون عبد العزيز ابن عبد الله ابن ماجشون شنع المالكي عن عبيد الله ابن عمر كينكو ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب أن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر يأتي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كسن شيء زمن من الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا بام ديدي تقوى دا أبو بكر الله wato shi akwai shi a sama daga manzo sallallahu alaihi wasallam to abubakar shi ko ba mu daidaita shi da kowa thumma umara daga abubakar sai umar thumma usman daga eh, umar sai usman thumma natruk asaban nabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai mu kiyale sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum ba mu fifita tsakaninsu na bayyana ko to ibn hajar abin da yake cewa saboda mi bai ambaci aliyu ba daga usman ya je to lokacin ba sawo aliyu cikin mizan ba cikin ma'auni ba amma lokacin da suka sawo shi cikin ma'auni to lokacin ne sai aka samu sabani tsakanin ma'ahal sunnah daga umar sai usman ne ko sai aliyu ne saboda haka wasu suka ce cewa daga umar sai aliyu wasu kuma su ce daga umar sai usman ta kuna ali to sheikh fauzan al-fauzan ya ce to wannan sabani tsakanin ahlus sunna bai walwale cewa wane dan sunna ne in ya ce don ya ce daga umar sai aliyu tukuna usman amma a ƙarshe jamhur ahlus sunna sun ittifaki cewa umar ne na biyu sannan usman na uku sannan aliyu na hudu to lokacin da yake wa gama ganan ba su kawo aliyu cikin ma'auni ba tukun amma sai daga baya tukunan suka sawo shi cikin ma'auni marigayi <clears throat> dr eh, junaid eh, bukari wazirin sokoto haka ya biyo da almajiran shehu dan hudu na farko da ya zo jera sai ya faro da magana kan shehu dan hudu yana gama sai dauko abdullahi fodi yana gama sai dauko amirul mu'minina Muhammadu bello daga nan sai wa eh daga nan sai umar alkamu jazakallahu khairan daga umar alkamu sai wa ban ji ba ayiwa sarkin yaƙi aliyu jeɗo fiya na biyar don nawa eh ban gane mai magana sai magana ɗaya ne ka ji arini an zur ilaik idan kake ban ganka ba to da kyau sai abin da mawijo yayin daga nan wa waje ba ba ba cewa kai ba bai ambaci mabiyin shi ba ne daga nan kawai sai ce summa ashab summa albaqi daga nan kawai da yake summa albaqi su shi ke kenan ko to haka ya jere su saboda haka waɗannan su ne masu martaba ta farko a wannan daular ta usmaniya sannan martabar da mawuje ya ƙara shi ne farko wanda aka fara ba tutar jihadi kaga sai wannan martaba shi kuma ta ƙara ƙaruwa ɗan bahinta ko? dawa to sai amma ka zo da waɗannan martabobin wasu ba za su karɓa ba musamman in gida ɗawa ba su karɓa kuma Allah ne ya rabo yuti <coughs> manya sha wanda ya ga dama Allah ke ba fallarsa to sa mai sa ne ce tabahu Abdullahi ibn Salih Abdullahi ibn Salih shi ya mutaba'a sai ce ana Abdul Aziz ibn al-Majashun kenan saboda haka Shazan shi ke da shi aka wa mutaba'a abdullahi ibn salih al kenan da zai haddasa na musa hadisinmu na ƙarshe wannan babin ƙwala haddasa na musa bin ismail ƙwala haddasa na abu awanata ƙwala haddasa usman kuwa bin mawhajin ƙwala ja a rajulun min ahalin misra hajji albaita fara'a ƙauman julusan faƙala man ha'ula ilƙaun ƙwala هؤلاء قريش فقالوا فقال قال توم تهي قال فمن الشيخ فمن الشيخ فيهم قالوا عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أهد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله أفى عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وصحمه wa an mata gayyuhu an bai ati rudwan falauka na ahadun a azzabi bi baɗin makata min usman la ba a sahu makanahu ta ba a sarasu da laifin na sallama usman wakanat bai ati rudwan ba da ma zaba usman ila makka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya di hilimuna hadi hiyar usman fa zaraba biha ala ya فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة سنة وضاح ابن عبد الله اليشكري البصري قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وهج البيت wani mutum daga cikin mutanen misra egypt ke yanzu ko da ya zo hajji sai je ziyarci eh, wa hajjal baita ko ya ziyarci ya je hajjin ɗakin allah fara'a kawai julusan sai ga wasu mutane zaune faƙal da ya zo wurin sai ce man ha'ula ilƙaun waɗanda mutane ne wa'ancan faƙalu sai aka ce mai ha'ula il ƙurai a waɗancan ƙurai shawa ne ya ce to madalla ƙala famani shekhu fihim ya tambaya to wane ne dattijo a cikinsu malami babban malami ƙalu sai suka ce abdullahi bin umar ƙala sai ce yamna umar ya kai ɗan umar in ne sa'iluka an shai zai maka tambaya game da wani abu amma fa haddisni anhu ka bani labari game da shi tambaya ta ɗaya hal ta'lamu anna usman farra yawm uhud kana da masaniya ko kana da ilimi akan cewa usman dan affan ranan yakin uhud tserewa yayi ka sani ko baka sani ba qala ce na'am yace na san da haka fa qala ce to ta'lamu annahu taghayyaba an badr wa lam yashhad yace to ka san da cewa da za a yakin badar boyewa yayi bai ku halarci yakin badar ɗin ba qala na'am ce na san da haka qala ar sai mutum ya kuma cewa hal ta'lamu huta gayyaba an bai'ati ribwan falam yashhadha kuma ka san da cewa ya koyu ya faku a ranar da ake bai'atar ribwan bai halarci wannan bai'ar ba qala na'am ya ce na san da hakan ƙala sai shi wannan ba masarin ya ce allahu akbar watan bukatar shi ta biya ya samu shaida ƙwara. ƙwaƙwara inda can ƙasar misira jita-jita suke ji ta yanzu a shi kenan ta tabbata sata hajjiya ko to yanzu in mu wurin muƙabala aka yi maka tambayoyi kan ba da waɗannan amsoshin abokin muƙabala ka ko tsayawa bai yi ya ji amsa iyaka ce kun da ji akwai kun da ji akwai kun da ji allah ke sai a wace kaga ba ba adalci ba daga ce ba zai haje ku ji hausa ce mun gidi hausa ka riga ka ba ba hausa mutum ce hausa to qala ibn umar sai abdullahi ibn umar ce ta'al ubayyin lak to to ho in she ka cikin duhu dan hmm. fahimta ko amma tiraruhu yawm Uhudin amma tsere wadda ranar uhud fa ashhadu ina shaidawa annallaha afa anhu wa ghafara lahu Allah ya yahe masa yayi masa afwa kuma ya gafarta masa to me zaka ce kuma an gama da wannan matsala ko hmm. to sannan shi kadai ne taba gudu wurin yaki da ka je yakin sham Khalid ibn Walid bakin yakin yayi bai dawo da jama'a gida an kashe abdullahi bin rawa an kashe hamza an kashe zaid ko eh, zaid shi ne farko eh, uzaid zaid bin usa zaid bin al-haritha abdullahi bin rawaha ja'far bin abi talib duk an kashe kuma haka annabi ya zana in an kashe zaid eh, hamza ka dauki tuta in an kashe ka abdullahi bin rawaha ka dauki tuta in an kashe su Allah ya zaɓen ma abin nan eh, jama'a wanda ya dace kuma duk sai da aka kashe su Allah Khalid ibn Walid da ya ɗauki tuta dakatar da yakin yayi annabi ya ce duk gaba ɗaya an kashe su amma Saifullah al-maslul ya ɗauki tuta Khalid ibn Walid ya ce to a koma gida a saki lalai to shi ba cewa ya tsere wurin yaki saboda me bai tsaya an kai yakin ba hmm? to saboda haka kun ji amsar da abdullahi bin umar ya bashi sannan eh, wa amma ta gayyabuhu an badari amma fa kuwarsa ga yakin badar fa innahu kanat tahtahu eh, bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana aure da diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ruqayya wa kanat mariba kuma ba ta da lahiya fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mai inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sahamahu ka zauna kai jinya matarka amma za a baka ladan wanda ya halarci badar da kuma rabon wanda ya halarci yakin badar to mai laifin Usman ibn Affan ha a ji ana cewa ya ɓoye bai kushe ta wurin yakin wa amma taghayyubuhu an bai'atir ridwan amma fa kuwarsa a wurin bai'atir ridwan hijira na da shekara ta shida kenan ko falau kana ahadun a'azza bi batni makkatan an min usman inda anan cikin ruwahin nan na makka akwai wanda yake matsayi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da usman la ba'athu makanahu da shi ya aika maka madadin Usman ya je neman musu izini a ba su izini kwana uku su shiga su yi umara su hito aiken da aka wa Usman da Affan kenan ya je nemo izini yana ta wurin bidan izini ne shi ɗan yaya ta cewa an kashe Usman sanadiyyar bai'an kenan na cewa a shiga makaɗin a yi ba ta kashi duk yadda ta kasance to wanda aka yi haka a sanadiyyar shi an ce kuma ya faku ga bai'atar ridwan tau ta saboda haka fa ba sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam usman saboda haka da yake ba wani wanda ya kai usman matsayi gare shi a wannan wurin sai ya aika shi wa kanat bai'atu ba da ma zahaba usman ila Makkata. an yi wannan bai'an ne bayan usman ya taimaka, ya bar jama'a nan inda shajara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم سيشر هنونين داما سيشم هذه يد عثمان غا هنو عثمان نن هنونين داما فضرب بها على يده سيتابع غا هنو هبو فقال هذه لعثمان wannan bai'at bai'a Usman kenan waye bai'a wadda ta kai ta Usman akwai hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an madadin Uthman to wani na hannu ne a hannun manzo Allah babu shi fa qala lahu ibn Umar sai Abdullah ibn Umar yace to izhab biha al'ana ma'ak to ka tayi da waɗannan amsoshin tare da kai an ka je duk waɗanda ke tsegun ma to wada musu ga amsoshin tsegun ba ita madan misra abin dugo duk 'yan misira waɗanda ke tsegun ba to gashi amma ba 'yan misira ba har ƴan najeriya <laughs> waɗanda ke tsegun ba to ga amsar amma tun da ba isnadi a halin baiti ba ne watakila ba su amsa eh? ta saboda haka yadda lamari ya kasance kenan idan mutum na bibiyar ilimi ta duk gaba da abin da ya kwance mai kai sai a wayar mai da kai kaga wannan ya Allah tambayan da ya zo yi gaskiya ce ya taho bida ya ji ana tsaikun man da ya tayar mai da hankali game da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka tun da Allah ya kawo shi makka Haji bari ya yi tambaya a kai an ko tushe inda zai samu gaskiyar lamari ya Allah kuma ya kasance don ƙarin fitina ce to da zai Allah don biɗan gaskiya ko don fitina ce ya dai tambaya an ba shi kuma amsa ko daga nan ya Allah ya shirya saboda waɗannan tambayoyin ko kuma ba don gaskiya ne ba kuma amsoshin kuma su ƙara dumiyar da shi wallahu a'lam to mun kai ƙarshen eh, manaqib Usman da Imam Bukhari ya kawo amma ba duka kenan ba sai dai abin da shi ya kawo kenan kuma nan za zamu dasa aya saboda lokaci da kuma babin da ke gaba babi ne hadisi ne mai tsawo abin da makaranta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki kuma ya lura da mu abin da waɗannan babukan ke karantawa na falala waɗannan sahabbai hanyar da Allah ya bishe su ya Allah mu ma mun hau bisa wannan hanya Allah ka tabbatar da mu a kai kuma kai su da ka kai mu ya rabbal alami. kuskuren da ya faru cikin bayani Allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma kallon bihamdika ashhadu sha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to kuma akwai tambaya guda na'am ah, alhamdulillah wassalatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa man wala Allah ya sa kama shek da alkhairi Allah kuma ya amfana da mu da karatun da aka yi muna da bako daga Zariya ban san adadin mintunan suka rage masu rikodin inci nawa ne inci biyar ko dan uwa malam Bashir Bello daga Zaria yana cikin matasa masu himma da kokari wajen karantarwa da fadakarwa ya kawo ziyara wannan gari tun tsakiyar wannan sati to kasancewa nan kuma na ga shigowarsa na san ba za a rasa wata fa'ida da za mu karo da shi ba duk da yake ba karantarwa ya zo yi ba kasuwanci ya zo yi ban sani ba ku har da tallata sana'a ta zai maku amma dai muna da niyyar zamu gayyato shi a kowane littafi da wallafa mai amfani zamu gayyato shi daura ta kwana biyu nan gaban Allah su tana so so min tabi a dan ji daga bakin sa bismillah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 Ah, abu na biyu ina mika godiya zuwa ga ɗaya daga cikin manyan malamanmu kuma ah, uba gare mu Profesa Mansur Ibrahim Sokoto Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa Allah ya yawaita mana irinsu ah, abu na uku ina mika godiya zuwa ga shi malam da yake gabatar da karatu dokta da 'yan uwa kuma da suke halarta dr idris garba malam idris garba eh, da 'yan uwa wanda suke halarta allah ya saka musu alkhairi ah, a takaice wannan littafi da profesa yake karantarwa yana ishara ne zuwa ga wata fa'ida mai muhimmanci a cikin rayuwar kowane musulmi shine al-istiqama tabbatuwa akan abin da ya shafi addini ya zama yau an fara karatu da kai gobe za ka zo jibi za ka zo kullum ana ganin ka kuma ba ranar da kake tsarin cewa za ka yanke Allah doke sarki yana cewa a cikin suratu al-hud Allah yana cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir wannan umarni ne Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata a cikin uh, as-sunan na limamu dara ad wanda ya rasu 385 fish shida abul hasan ali ibn umar ibn ahmad ibn mahdi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shayyabatni yahudu wa akhawatuha an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa shi furfura yace fadin Allah madaukin sarki a Qur'ani fastaqim kama umirta Allah yana faɗi a cikin Qur'ani cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yana ƙara faɗi a Qur'ani cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla khawfun alaihim wala hum yahzanun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakun fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim uh, wani bawan Allah ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah kai mun wasiya annabi ya ce qul amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah sannan ka tabbata akan wannan imanin da kai da Allah madaukakin sarki idan muka koma dalili na hankali zamu ga yadda Allah ya tsara duniya da kasar da muke takawa da saman da ta mana rumfa da ranar da suke fitowa dukkaninsu Allah ya tsara su suna tabbatuwa akan aikin da Allah ya aje su saboda shi inda za a waye gari yau za a samu sama gobe babu ko yau za a samu ƙasa gobe babu to lallai barna da abubuwa na rashin alkhairi ga ɗan adam da yawa bai faru mana inda kana son ka tabbata to sai ka kana son ka samu alkhairi akan kowane abu da ka sa gaba to sai ka tabbata akai kuma sai ka yi haƙuri kamar yadda addoktor abul hassan mashhur ali salman yake faɗan almajiran shi cewa yadda ƙwayar shinkafa da masara in aka sa ta a cikin ƙasa ba ta iya fitar da amfani sai ta tabbata a cikin wannan ƙasar to duwa nan bayanan a takaice al ibn taymiyyah rubuta littafi mai suna al-istiqama abinda ya bayani akai cewa asali musulman farko sun tabbata ne akan alkur'ani da ingantacciyar sunna ta annabi sallallahu alaihi amma sai aka samu wasu suka zo daga baya suka ce sai an samu Alkalamul Muhdas a cikin al a cikin abin da ya shafa aqida sai an samu ilmul kalam sai an samu falsafa ma'ana ba za a tabbata akan Ƙur'ani da sunna ba wasu kuma suka zo suka ce sai an samu ar raayul Muhdas. a cikin alfuro a cikin abin da ya shafi fikihu abin da ya shafi shari'a sai an samu wa'insu ra'ayoyi wanda suke sababbi ba wanda aka ciro daga alkur'ani da ainihin sunna ba a takaice daga cikin darasin da za mu ɗauka daga rayuwar malamin farfesa mansur shine tabbatuwa akan addini da tabbatuwa akan koyan ilimi da karantar da ainihin ilimi wannan darasin kuma yana ishara ne yana mai da mu zuwa ga al al’istikama tabbatuwa a kan addini kada ka fara abu kana sa ran kila saboda baka da aikin yi ne kake zuwa majalisi kila saboda ana yajin aiki ne kake zuwa kila saboda wani dalili ne kake zuwa da dalilin ya gushe kuma za a neme ka a rasa lallai yadda Allah ya tsara wannan rayuwar ba abin da yake amfanar da ɗan adam sai abin ya tabbata a tare da ɗan adam hatta abincin da muke ci baya amfana da mu sai ya dauki wani lokaci a jikinmu ah, wannan shine faɗakar da zan yi a takaice muna roƙon Allah mu dokin sarki ya karɓi ayyukanmu na alkhairi Allah ya saka malamanmu da suke gabatar da wannan karatu mai daraja assalamu alaikum warahmatullah wato kun da jami'in wa'azi cewa in tsaya in ci gaba da karatu ba <laughs> wani ne da tsalle tsalle <laughs> to Allah ta ka dalai na gode amma na so ka tallata musu ka ko ka fasa ko ba za ka yi ba eh, akwai riguna kamar yadda muka yi karatu